أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata sha bakwai ga watan biyar shekara ta 1443 wanda yau ɗin dai a ita ce ranar 21 ga watan sha 12 shekara ta 2021 Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar sm international school wuse zonfo a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na asalasunan mubashiru na birjanna rubutawan babban malami dr mustapha murad hafizahullah idan yan uwa ba mance ba muna nan a tarihin babban sahabi umaru ibn al-khattabi ko mun tsaya ne wannan shine darasi na biyar darasi na biyar a cikin tarihinsa da za mu tashi shafi na 37 haka ne ko? shafi na 37 mun tsaya a inda umar ɗan khattabi ya rubuta wata wasiƙa za a ce ko? kowane umarni ga ɗaya daga cikin waɗanda ke ƙarƙashinsa dangane da ƙoƙarin ba umar ɗan katsabi cin hanci inda umar ɗan katsabi yake cewa amma ba'adu fa innahu laysa min kaddika wala min kaddi wala min kaddi ummika wannan dukiya ta gwamnati to ta al'umma ce ba wahalarta ba ba ta uwarka ba kuna ganewa wannan kalma da ya gaya masa mai kaushi a wasu lokuta kalmomi masu kaushi su suka dace da irin waɗannan mutane waɗanda ba abin da suke haifarwa shugaba su yi ƙoƙarin halaka shi kuma duk wanda zai jagoranci a duniya ya game da irin waɗannan masu ƙoƙarin yin haka ɗin Allah ya tsare mu wanda daga ƙarshe ce ka je ka ƙosar da musulmi cikin abin da ka ƙoshi da shi a matsayinka na shugaba a cikin ka ci a gidanka ka tabbatar mabiyanka sun ci kafin mu wuce wannan gaba wannan gaba da yawa wasu na ganin cewa kamata ya yi kawai a yi wa'azi a wuce kar a faɗi wata magana da suke da alaƙa da shugabanni magana karatu bai da amfani ko ba haka ba haifai ya amfani ba eh mu yanzu muna ƙoƙari mu fahimci bambancin tsarin musulunci da waninsa duk wanda yake zama a wannan majalisi yanzu da majalisai irin waɗannan idan aka ba shi zaɓi a kan tsarin musulunci da wanda ba shi ba wane zai zaɓa tsarin musulunci mai ya taimaka masa wurin zaɓa tsarin musulunci don ya karanci wani abu a cikinsa fahimta ko ya ɗan bibiyi wani abu na tsarin musulunci a lokacin da musulmi mafi yarin jaye da za a ba su zaɓi musamman a ɓoye a kan tsarin musulunci da tsarin demokaradiyya ko wani tsarin da ba na musulunci ba za su zaɓi wancan tsarin muna ganewa da ya kai su ga wannan saboda ba su da wata masaniya game da tsarin musulunci sai farfa ganda da aka yi musu saboda shi musuluncin nan babu rana da za ta fito ta faɗi a ce an biyo wata hanya an soke shi muna na jama'a ana biyo hanyar da za a soki musuluncin a gwada ta wani lokaci a gwada cewa kawayanci ne tsarinsa tsari ne raja'i wato da ba ci gaba ba ne wani lokaci a fito da kaushin musulunci ne wani lokaci a fito dai da wani aibu daga cikin aibubuka da ake iya amfani da su a soki musulunci shi yasa wanda ya daure ya karanci wani abu na musulunci yana samun sauki in ka karatun sahabbai za ka yi tarihin musulunci to ba ka raba ɗaya biyu bai rabo da maganar siyasa zama muna fahimta sai dai ko in ba karatun tarihi za a yi ba a aje tarihi a ɗauko wani wata mata daban ƙarshe har a sauke littafi ma ba a yi maganar wani shugabanci ba saboda ba maudu'in ba ne jama'a muna gane wannan kamar yanzu irin littafai irin su a siyasar shari'a fi islahin ra'i wa na ibnu taymiya idan za a karanta wannan littafin yaya za a aika karanta shi ba tare da kai maganar jagoranci ba kaga ba zai yiwu ba to haka mutum ya san me ake karatu kuma ya gaya wa kansa gaskiya ba wai lalle karatun mu ya zama dalilin sai wani shugaba ya canja ba wannan canjawa daga Allah ne kala ta hadi. man ahbabta walakin Allah hadi, man sha'u. wannan da Allah ne amma alal akalli to ita gaskiya idan ta shiga zuciyar bawa Allah yana son shi da shari'a sai ya zama dalilin shari'a sai ya karba idan Allah baya son shi da shari'a shikenan babu abin da kiya amma dai ka sauke amanar da Allah ya dora maka jama'a muna gane wannan muna tattauna da ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar nan ɗazu akan irin waɗannan matsalolin yaya za a yi to wasu abubuwa da yake faɗa ni shaktiyan jiki na san yayi jama'a muna gane wannan ni shaktiyan jiki na san yayi idan shi yana faɗar haka wannan ba shi ne abinda jama'a da yawa suka gino a kai ba wani abin ba zai faɗo ba ne saboda yanayin yadda aka samu kai ana ganewa ba zai faɗu ba sai amma ishara ka gane mafi yawan mutane amma ne suke yi wasu ƙungiyoyi na musulunci an ba su kuɗi sun kasa yin magana akan matsalar ƙasa ya ko wannan tunanin a zukatan mutane ko wasu ƙungiyoyi sai muna da ƙungiyoyin addini da yawa a Najeriya wasu ƙungiyoyi waɗanda suka taka rawa a lokacin gwamnatocin baya ko ka ce suka fi kowa gaba dai gaba dai a yanzu ana ga sun kasa yin magana sannan akwai wasu mutane ala musawal afradi wato ɗaiɗaikun mutane wane a matsayinsa na wane ko ya yi maganganun da ya yi wane a matsayinsa na wane shi ma ya yi maganganun da ya yi a wancan lokaci da ya ya gabata a yau kuma an ji shi shiru ko kuma sautin ya yi mai ya yi ƙasa yana daga cikin abin da ni shafiyan nake kalubalanta nake ƙoƙarin tarkato waɗannan bayan Allah a dawo daga abin da ya dace a yi ko ba komi zai taimaka mu tsiratar da al'ummanmu da ne daga halaka domin al'umman nan tamu da muka cewa kaza jiya ku yi kaza suka amsa mana suka yi to yau kuma sun shiga uku ko ka ce uku sau uku ko ba haka ba an shiga wani hali to kamata ya alal akalli su ji mun fito ko dai mu ce a gyara ko mu ce ku yi haƙuri sai ba a samu haka ba musamman ga waɗanda sautin su yake da tasiri ko akwai wani dalili akwai dalilai da dama amma ɗin ya ke cewa jirwaye ko kamar wanka da zan mana alhamdulillah na natsu da abin da bawan Allah na yake faɗi ba dai kungiya da tashi da wadda ba tashi ba bai san wata kungiya da aka ba kandala ba don ta yi shiru kaga mu wannan alkhairi ne gare mu ko ba haka ba ko ka komi wannan zai sa mana natsuwa cewa abinda ya sa aka yi shiru din to ba cin hanci aka bayar ba kuma hakan ya yi mana daɗi don ba ma fatar a halaka musamman a ce an halaka da sunan wata ƙungiya ta addini me ya halaka da wayi gari musulmi ya karɓi wani abu a hannun shugaba ko shugabanni ya kasa faɗin addini a yadda yake ai kaga wannan ko da shi ya cutatu to addini sai ya fi shi cutatuwa don wani yana iya amfani da wannan damar ya zagi addini to sai Allah ya kare ba haka ba kaga sai mu ce me alhamdulillah wannan ɗaya kenan ko abu na biyu shi abin da yake faɗa a kan karan kansa cewa shi dai iya saninsa to bai san wani mutum ɗaya da aka bashi wani abu ba ko da mutum ta. iya abin da ya sani kuma a matsayinka na wanda da kai za a kulla da kai za a kwanci to idan an yi wani abu makamannin wannan za ka iya sani da adalci da ya yi ya ce waɗanda ake ganin wasu abubuwa suna samu a rayuwa na ci gaban rayuwa to ina suke samu shi bai sani ba amma bai san an bayar a jama'atan ba kuma bai san an ba wane ba amma ina suke samu to wannan sai bai a ƙara bincike shi ne bai sani ba ƙila wani ya sani kaga akwai adalci maganan bai kare kai tsaye ya ce ba a yi ba a'a iya inda ya sani nan ya tsaya wannan ba karamin ci gaba bane illa dai mu abin da muke faɗa waɗanda suke sauraron mu a wajen addini su taya mu da roƙon Allah ya tsare mu daga zamewa a taya mu da addu'a Allah ya tsare mu daga zamewa ba abin da yafi abin tsoro a rayuwar mai da'awa irin zamewa duk wanda kaga ya fada wani yanayi irin wancan da ake gudu zamewa ce tana iya samun kowa to ku roki Allah ta'ala ku taya mu addu'a Allah ya tsare mu da zamewa wannan na farko ke abu na biyu da kullum mukan faɗi wannan wannan da'awa da ake gani sira'un ne bainal haqqi wal batil wato ja'in ja ne tsakanin gaskiya da ƙarya Kana fahimtar wannan to ko in aka samu haka to babu abin da baya iya fitowa a matsayin sakamako sai karanta alqur'ani cike ki da tarihin ja'in ja tsakanin gaskiya da ƙarya wani lokaci sai ƙarya ta yi kamar za ta yi nasara sai gaskiya ta yunkuro ta danne ta bal na ƙazifu bil haƙi alal batili fa yadda maguhu fa huwa zahir to kaga wannan sira'u ne ina fahimci cewa sira'u ne ake yi bainal haƙi wal batili abubuwan da ke gudanawa wasu abubuwan za su iya magantuwa wasu abubuwan ba za su iya magantuwa ba saboda yadda aka samu kai al'ummar mu suna cikin halin kakanika ita kowane fanni abun kuma dole yana tafa mu saboda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi in kuma an tashi kan addini hatta yakuna hawahu ba'al lima ji'tu bi sai san zuciyar mutum yayi irin abin da annabi ya zo da shi haka ba akwai damuwa jama'a muna kana wannan wasu tsoro ne kawai wasu ba wani abin da aka ba su tsoro ne kawai eh tsoro ba an tsorata su ne iyaka shi ke kenan haka wani abun ba wai tunanin da mutane suke yi ba ne. a'a sai dai mu ce wallahu a'lam amma dai gaba ɗaya mun yi istifaki ƙasan nan to tana buƙatar mafita abu na biyu a gurguji ta zo mun yi waya da wani ban san daga inda ya kira ba akalla ya kai kusan minti talatin a kaga waya ta tsawaita domin wani zai shigo maka ne da sunan tambaya daga ƙarshe sai ka gane ba tambaya yake bai na gwada sa'a ne so yake yadda ya kila kuna da irin wannan wani ma zai rakwadin ɗinka ba tare da ya gaya maka ba saboda rashin sanin hukunci duka ina roƙon Allah rabbul alamin Allah ya taimake ni wannan wanda muke magana din nan Allah ya taimake ni ya saki wannan kunawa da muke ina roƙon Allah ta'ala ya taimake ni ya saki wannan ni ban iya rekodin ɗin kan ba mai haka da kai ba saboda cin amana ce mun riga mun sani ba a rekodin mutum sai da izinin sa ke eh, cin amana ce ni ban yi rekodin ba amma Allah ya sa ya yi rekodin ina jin abubuwa da wasu aswat da yake cewa in ka buɗe sauti ɗin nan turanci mai suke kiran shi ka buɗe sauti mai yawa kowa yana ji to irin shi wannan suna iya fahimta wannan da kuma abubuwan da ba a rasa ba menene fahawa abin da aka tattauna akan wani bidiyo ake magana cewa sulhu da 'yan ta'adda wadda ya sulhu da suto na farko da azzalumi ne kuma munafuki ne la'alla wasu ku sun ga wannan bidiyon to ba za a ce azzalumi ba ne saboda Allah ya ce wa sulhu kai sulhu alheri ne haka Allah ya faɗa yanzu wannan aya ban tsammani akwai musulmin da bai santa ba kowa ya san wa sulhu khair ba da wa za a sulhu ko ba haka ba sulhu alheri ne ko da wa za a yi sulhu masu cewa a zo a yi sulhu da 'yan ta'adda misali waɗannan 'yan ta'adda idan za a yi sulhu da su waye zaman dukkan da za a yi sulhu akwai amanu wanda ya ɗauki nauyin cewa ni ne tsakiya? ko ba haka ba ko ina ake sulhu akwai waye tsakiya sannan ƴan ta'addan nan sun yi wannan in yace su bari za su bari ku nan gefe in yace ku bari za ku bari sannan sulhun nan da jama'ar gari za a yi ko da gwamnati ba ko kuna fahimta ta ba in za a yi sulhun da jama'ar gari za a yi ko da gwamnati idan da gwamnati za a yi sulhun nan kamar yadda ake cewa a yi sulhu shin za a yi sulhu ne akan ka'idan musulunci tun da yanzu an kawo aya Allah ya ce wa sulhu khair ayar nan kuma daga alkur'ani take shi alkur'ani littafin musulmi ne na musulunci shin wannan ayar da aka kawo shi kenan yanzu sulhun za a yi shi ne akan musulunci eh akan musulunci za a yi sulhu to dole a koma wa tsarin musulunci na sulhu sai mu koma littafin musulunci mu duba babu sulhi babin da ke bayani akan sulhi da sharuɗa har da ka'idoji wannan kowa ya karanta a kuru'a ko ko a'a sulhun za a yi shi ne akan demokradiyya ba ko kuma ce ni ba idan za a yi sulhu ne a kan demokradiyya kamar yadda su uwayen demokradiyya suka faɗa demokradiyya tana da allanta tana da annabinta nan tana da mabiyanta kuma addini ce mai zaman kanshi wato ba ta karɓan wani abin da ba ita ba haka gurguzu yake da sauransu shin tsarin demokradiyya za a yi wajen yin sulhu ta kace na ana buƙatar lauyoyi ko ba haka ba ana buƙatar masananta ana bukatar kaza ana buƙatar ba amma muna gane wannan duk irin waɗannan abubuwa in kace ce a zo a yi sulhu sai an dube su sannan da Allah ta'ala ya ce a yi sulhu ga wannan aya yake cewa sulhu khair ko ba ka Allah ya faɗi ba wannan aya ni ka kai mun yadda ba akan mu ta sauka ba na farko ba mu aka saukan ma ita ba a zamanin da muke rayuwa aka sauka da ayar ba kenan akwai waɗanda suka gabace mu waɗanda suka gabace mu sun taɓa yin sulhu eh dawa suka yi sulhu ya aka yi sulhu akan me aka gina sulhu sulhu ne tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da kafiri sannan da ne musulmi suka yi sulhu da gozat wayanda suke zuwa su yaƙe su haka kawai yau da za ka tambayi waɗannan masu ƙona mutane a mota masu tada gari ka ce me kuke so ka tambaye su ka ce me kuke so ka zo da boko haram ka ce me kuke so muna so mu kafa shari'a dan za ka kafa shari'a duk wanda ya kuskure ko ya ƙarya sai ka kawo cikin jama'a ka harbe shi haka annabi yayi kai aka so kama shari'a nan ko annabi Muhammad har sai ka tambaye shi ko ba ba annabi Muhammad dan mutum yayi ƙarya a wanda aka kama yayi munafunci ba ɗaya ba biyu ba munafukai zamanin annabi aka ce me yasa baya kashe abin nan munafukai yace kar a ce Muhammad ya kashe mabiyansa kaga wanda ke waje sai ya tsorata a addinin ba zai shigo ba to kai dan boko haram shakka kawai kake akan wane yayi gulman ka kazo zo ka tara jama'a gari ka kige shi shin wannan shine sakon musulunci shine sakon manzon Allah shine abin da annabi ya karantar jama'a in muka tattaro waɗannan abubuwan duk abin da mutane suke kokari shine ya za a yi mutum ya kare ƙarya ko ya kare wasu makaryata babu mutumin da yake da imani a zuciya ina maimaita wannan babu wani ne imani a zuciya wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah da zai kawo maka cewa a je a yi sulhu da waɗannan ƴan ta'adda masu kona mutane a mota masu kashe gari gari gaba ɗaya su kashe maza su su ainihin wulakanta mata masu zuwa filalata da mata a masallaci kuma idan an yi sulhu da su ma yadda kake faɗi an ɗauki kuɗi an ba su idan kuɗin ya ƙare ya za a yi dawowa za su yi to idan suka dawo aka sake ba su suka bari sai suka ƙare suka dawo wata rana za su dawo ba kuɗin ƙarshe abin da ake gudu sai an yi shi shi ne faɗan to tun ka faɗan da za a yi shi me ya kamata a yi faɗan a gama haka ne ko ba ka ba a yi faɗan kawai a gama yanzu inda abin da ba su iya ƙare shi waccan hanya aka ƙare shi ta hanya da ya iya ƙarewa jama'a muna gane wannan sannan bugu da ƙari yau duk wanda ya kalli nasarorin da ake samu a 'yan kwanakin nan ba mu gani ba amma bayani na zuwa mana duk mai imani yana jin daɗin nasarar da ake samu a kan 'yan ta'adda ko ba haka ba kowa yana murna kuma yana addu'a Allah ya ƙara ba sojojin mu nasara kowa yana murna Allah ya ba jami'an tsaro nasara me yasa mutane suke murna Allah ya ba jami'an tsaro nasara mutane suna murna Allah ya ba jami'an tsaro nasara saboda sun san cewa hanya kaɗai da za su samu kwanciya hankali a ce yau an gama da 'yan ta'addin nan amma matukar 'yan ta'addin nan suna zaune a daji kuɗi aka ba su suka ɗanyi kwanto suna cin kuɗin to sun san radda kuɗin suka kare za a yi mai za a dawo yanzu da nan zuciya al'umma ta natsu da sulhu da 'yan ta'adda ko ko ta natsu a gama da 'yan ta'adda jama'a kun fahimci abin yadda yake wato ƙadiyar tana da yawa shi sa idan mutum ya kasa magana ko ya kasa yin abin da ya dace a rabu da shi a bashi uzuri amma kuma wanda bai bashi dama ba idan wani ya fito ya ce abin nan da ake ba daidai ne da nemi ya ci mutuncinsa jama'a muna gane wannan lokaci ne wato abin da ba ma samu a kullum ina ba da wannan misali ka ɗauki gwamna guda gwamnan jihar borno gwamna zulum muna roƙon Allah ta'ala ya tsare shi da tsarewarsa wannan bawan Allah ba wani mutum bane daban ɗan adam ne kamar kowa ne kenan ko sai dai abin da ya bayyana gare mu mu a matsayin mu na mutane gwamnan jihar Borno na farko ya zo mulkin nan da zuciya ɗaya abin da ya bayyana ba shi da wata bukata face zaman lafiyar al'ummarsa ci gaban jiharsa da kuma ƙasa baki ɗaya aikinsa ya tabbatar da wannan an taɓa kai masa hari ko ba a taɓa kai masa hari ba an kai masa hari adadi mai yawa akwai ma lokacin da yake wa soja faɗa in mun ji yana cewa shi zai kwana a garin nan ko mai zai faru sai ke faru ya kaga wannan ya gwada mazantaka ya nuna ciwon da ke damun al'ummarsa ya dame shi yanzu yau a matsayinka na musulmi ko mai wa'azi wata hanya gare ka da za ka soki wannan Borno? ai ba ka da ita saboda bai ba da kofar da za a soke shi ba ba a ga ya koma gida ya kwanta ba wannan bangaren tsaro dukkanmu nan inda za a yi ƙuri'a ga wanda ma ba su nan wurin ka su tara su cikin ɗari sun gamsu cewa gwamnan borno da gaske ke yi a kawo ƙarshen boko haram haka ne ko ba haka ba zahiri ya gwada cewa gwamnan borno gwamna zulum wato yana da buƙatar kuma yana yi da gaske a kawo ƙarshen fitinar boko haram ko da gaske yake yi aka ya samu taimakon Allah kuma ya samu addu'a bayan Allah ba haka ba abinda ya gwada ya sa jama'a suka gamsu domin da aikin jama'a ke gamsuwa da kai sauran gwamnonin jihohi idan mutum ya gwada yana so a kare fitinar jiharsa za a iya ganin alama irin aikin da yake gudanarwa idan mutum ya gwada bai so abin ya ƙare kaga sai dai ka sanya masa idanu babu abin da ka iya ka san wannan baya da niyya mai kyau akan abin da yake faruwa kuma wannan abun ba abu bane da ake shiru a kansa domin yana cin rayukan jama'a ba dare ba rana muna fahimta jama'a ba dare ba rana idan kana karatun tarihin sahabban nan da yadda suka tsaya wa al'ummar wancan da muke magana gwamna zulum gwamna zulum kan tsaro fa kenan idan ka dawo ɓangaren ilimi ya sha yin safiya ya je makaranta a matsayin shi na gwamna bikin cika ga malamin da ya zo da wanda bai zo ba wanda ya latti da wanda bai latti ba haka ne ko ba haka ba wannan ba shi ne tsayawa kan amana ba ya yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba me wannan yake tabbatar maka gwamna zulum da gaske yake yi a kan gyaran harkar ilimi kance ni jama'a ya tafi asibitoci har ma ya kori wasu ma'aikata a kan rashin tsayawa kan amana aiki shin ya yi ƙoƙarinsa ko bai yi ba idan Allah ya ba shi abin nan kwamishinoni mutanen kwarai da makusanta mutanen kwarai, yadda yake himma to za a samu gyara a jihar muna ganewa za a samu kyakkyawan al'amari ya gudana a ina a jihar ko yanzu haka al'amura sun kusa dawowa daidai alhamdulillahi yau wannan gwamna ko bai yi kamfen ba yana iya dawowa kujerarsa matukar ya sanar cewa ya tsaya ban tsammanin ma a samu wanda zai takara da zulum har ta ce mutanen Najeriya suna addu'a Allah ya sa zulum ya zama shugaban ƙasa haka ne ko ba haka ba saboda muguntarsa suke masa addu'an nan ko ko saboda kirkinsa Ko yanzu yana daga cikin adalci ta ɗauko gwamna zulum da gwamna da ya lalace a jihar sa ya ƙi aiki ya ƙi kula da amana ka ce ɗaya suke afa na ja'alul muslimina kal mujrimina ma kayfa ta'qumuna kowa yana ganin gaskiya saboda mutane ko ba su da ilimin boko ba dai mahaukata bane ko ba su da ilimin addini suna da hankali gurgudo da Allah ya ba su ba za su iya aunawa su san daidai su san abin da ainihin ba daidai ba to ala ayi hal abubuwan suna da yawa kuma abin da ya shafi kasar mu ya shafe mu kuma ya shafi addinin mu mun sani lokacin boko haram sallar juma'a fatawa ma wasu suka bayar cewa juma'a ta faɗi saboda tsoro dalili ne daga cikin dalilan da ke hana zuwa sallar juma'a sai duk an yi wannan yau Allah ya taimaka abin ya wuce alkhairi ne ko ba alkhairi ba yau wannan ta da gari da ake yi menene illarsa na farko dai nan gaba za a samu zawarawa bila adadin ko in ce ma an samu ga zawarawa zube a yau mace ana kwantawa da ita a yi lalata a bata mudun masara mudin masara ko mudin gari ta ce da 'ya'yanta sai ka ba da kanta wadda ba fasika ba ce ba lalatatta ba ce a'a ta samu kanta ne cikin yanayi taimakon da aka ba da a basu ba basu ba wasu gwamnonin ƙarya suka yi ma basu su taimakon ba sai dai sun sanar kawai kamar da aka saba yin ƙarya kama wannan riga an riga an saba to an yi ƙarya ne an bayar wasu kuma an bayar bai kai gare su ba kuma ba a bibiya ba ta ga yunwa zai kashe ta sai ta ɗauki kanta ta bada nawa aka yi ana haihuwar 'ya'ya babu uba duk wannan abubuwan ka tara su masa'id ne za su harbe mu ko mun ki ko so a lokacin da aka ci gaba da yin lalata a lokacin kuma ukubar Allah tana zuwa saboda za a shiga karkashin baharal fasadu fil barri wal bahri ka kasabat aydin nasi li yudhiqahum ba'd allazi amilu ma a saba kun min musibatin bima kasabat aydikum ayafu an kaseerin sai wani ya ce maka ai wannan bai shafe mu ba a yi karatun addini kawai shi wannan bai shafe mu ba zai zai shafe mu abubuwan suna yawa amma ina jin wannan shimfiɗa da nayi ba gane inda ainihin aka sa gaba duk wanda ya kalli karatu da na Umar a matsayin shi na da aka masa cin hanci a kaikaice wa gwamnansa kausa san maganganu ya kai gwamna ina so cewa dukiyar gwamnati ba wahalar ka bace ba ta uwar ka bace dukiyar gwamnati ta jama'a ce ka je abin da ka ci mabiyanka su ci ka gama magana ta kare to mu je sabon karatu eh وروي أنه جاءت حلل من إلى أمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكسبها أرويتو cewa an kawo riguna kuka ce zannuwa zuwa ga Umar dan Khattabi na ainihin musulmi ne wanda aka samu daga wajen yaƙi sai umar ya zo ya yi rabo aikin wane ne ya raba aikin sarkin musulmi ne muna ganewa dukiya ce ta musulmi za a raba wa musulmi aka kawo sai umar ya yi rabo ba a saba kulla rajulin sauban kowane mutum sai ya samu zane guda kun san ai ɗaliban zani suke ɗaurawa eh, al'adar su tsaura zani mu da wurin mu tsaura zani sai ka zama abin kallo amma su a nasu al'ada ana tsaura zani don haka kowa sai ya samu zani ɗaya iya wanda zai ɗaure su a matsayin sutura kai riga an yi rabo kowa ya samu abin da ya samu zani guda haka ne ko wasu ila umarul bin bara wa alaihi hulla a hullatan kawai sai ga umar ɗan khattabi ya hau minbari ya hau mimbari zai yi hudubar juma'a ya hau mimbari zai karanta da jama'a shi ne gwamna shi ne imam shi ne chief judge dama shi ne ko to ya hau mimbari e eh, walhullatu sau ba wannan eh, eh, mai ake cewa riga da ya sa sai an haɗa zani biyu a yi sai da aka haɗe zani biyu wuri daya kafin yi wa umar riga muna ganewa kowa zane ya aka bashi amma Umar ya yi zani nawa zani biyu domin ya samu cikakken riga tufafi wadace ya samu wakala ya ce ayyuhar na ala tasma'un ya ku mutane ba za ku saurare ni ba ku saurara ya ku jama'a wakala salmanu Salmanu farisi wanda shi ba ne ma ware kuwa ba ne kawai mun karanta shi ba zuwa yayi eh yace musulunci addinin yanci ne Ya ce, la nasma ba mu saurarawa a cikin masallaci shugaban duniya gaba daya ba za a saurara ba mun gane magana ba za mu saurara ba kafin mu wuce nan yana da kyau kowa ya fahimta wajibin shugaba ne lokaci bayan lokaci yawa mutane bayani a kan wasu abubuwa musamman abin da ke da alaƙa da dukiya yawa mutane bayani ya jama'a kaza kaza kun ji yadda aka yi da shi kaza kuma kaza ne yin wannan bayani yana sa mutane su samu natsuwa yanzu misali a ce nan masallaci kan nemi taimako za a yi wajen ɗan gyara a nan masallaci na abin da aka samu yana aje wajen liman a wannan sashin sai aka ga kila wani ya ba liman kyautar mota tunda ba zuwa ya gidan rediyo ya faɗa ba kuma bai tsara mai ya faɗi ba to kuɗin mu ne liman ya je sai mota mu lalle zai ga yadda za a kare hali jama'a assalamu alaikum wannan wani bawan Allah ya taimaka min da motar nan kunji kunji in ka kama ya saka jama'a muna fahimta saboda zar alli lishubuhati akwai waɗanda ya kamata su riƙa yin bayani kamar ministoci kamar kwamishinoni da sauransu Yauwa kar ku ga ina ta yin jawur an fi jaye kar ku ga ina ta yin kaza bayani lokaci bayan lokaci yin bayani ga shugaba yana warware shubuha yana warware kullin shedan a zuciya dan babu wani ɗaya daga cikin mufaci akwai kullin shedan yake kulla masa a zuciya to nan take Umar dan Khattabi da ya nemi a saurare shi Salmanul Faris ya ce ba a saurarawa ba za a saurara ba eh Umar umar ya ce a kai shi bursuna ya ce lima wa lima ya abdallah don ka zai saba za ka saurara ba ya kai bawan Allah kala sai ce in naka kasanta alaina sauban sauban wa alaika kulla ka raba mana riga ɗaiɗai zane ɗaiɗai kai ko ga da da kai riga za ka yawa da ce ka buko na mu ne wannan karatun wallahi ban ƙi ba wanda yake so ya zo ya fassara shi ya irin fassarar da yake so mu ga karatun wai yaya yake sai idan zai ce abin bai faru ba to wannan mun yadda ta ce bai faru ba amma in dai zai za a fassara shi a yadda yake rubuce Umar dai shugaba ne ya fi shugaban ƙasa a yau domin shugaban ƙasa yana riƙe ne da Najeriya ko Kamaru ko Ghana Umar yana riƙe da duniya idan ya bada umarni daga madina har turai umarninsa ake bi a lokacin umar kusan turai duk tana hannunmu da yankuna da yawa umarnin da ya shi ake bi amma yau ga umar ya hau mimbari ya ce a saurara wani ya ce ba za a saurara ba sai ka yi mana bayani da ka samu lafceciyar rigan nan har ta wadace ka cif cif ɗaya maka ɗai da ka kuma mutum ba ba za a saurara ba to kaji ne illa dai ka ce ina masu cewa ba a ƙalubalantar shugaba a cikin jama'a ba ka suke faɗi ba ba a ƙalubalantar eh? eh ina son in waye salaf gaba da salmanul farisi Su waye salaf Za ka ce salafus su waye? a habban manzan Allah da su ne salafus salih da wanda suka zo bayan su sune radiyallahu anhum wa radu anhu sune na gaske to yau ga Salmanul Farisi ya ce ma wani salaf ɗin Umar ɗan Khattabi ba za mu saurare ka ba sai ka mana bayanin inda ka samu wannan riguna guda biyu sai ka bayani amma ba za mu saurare ka ba haka kawai ka ba mu riga ɗaya ɗaya kai ka kasirka kanka ba za mu yadda ba kuma kaga adalcin Umar ai ba boye yake ba amma duk da haka ana taka masa burki sai wannan ya saba wa manhajin salaf kuma masu cewa an saba wa manhajin salaf a wajen gaya wa shugabanni gaskiya su ma din sun saba wa manhajin salaf a wancan shugaban da ya wuce ko can na baya a lokacin ba salaf din ne yanzu ne salaf ya taso ba ka ba shi yasa mutane ke zargin kun karbi kwangila ne an biya ku ne haka mutane ke zargin an biya ku ne an ba ku wani abu ne amma in ba haka ba to da ba ku yi karatun manhajin salaf ba ne sai eh, yanzu kuka karanta manhajin salaf sannan da ba ku san kankara ba kuke cewa ai wannan daga Allah ne zunubi mu ne da can ba daga Allah bane daga shedan ne da can ba zunubin mu bane zama kuna fahimta cewa aka yi shi wancan shugaban kasan shi ne laifinsa ne da sakacinsa aka muka faɗa ko ba ka muka faɗi ba ni ina cikin wanda suka faɗi ka sakacinsa ne ya janyo al'umma ta shiga ainihin halin kakanika yi yau kuma ina maimaita mu wannan kai ma sakacinka ne an fahimta ai hadihi bikilka amma wa in ce ma wancan sakacinsa ne wannan kuma in ce Allahu akbar kaleshin sa ne Allah ya kawo mana wannan munafunci da girma yake munafunci ne girmama kuma mutum ya ji tsoron Allah ya sani zai maimaita a gaban Allah shi Allah ya san abin da ke cikin zukata ko ba ka ba Allah ya san abin da ke cikin zukata idan dai da mun yi kuskure sai mu ce to gaskiya da mun yi kuskure da muka yi taimawancan taratsi cikin jama'a kai mun yi kuskure Allah ka yafe mana wannan ko ba mu yi haka ba kake yanzu muke yayi da yayi kuskure amma ya yadda abin da faɗa da akan daidai yau ma akan daidai yake. kuma abin da ya da da na yanzu sun saba wannan akwai rudani a ciki abin kwata-kwata ya saba wa hankali to kaji don haka ala ayi hal Umar dan Khattabi shugaba ne kuma wannan abin ya faru ne a Madina kuma ya faru ne tsakanin sahabban manzon Allah tsakanin Umar ɗan Khattabi da salmanul al ya ce ba za mu saurara ba sai ka yi mana bayanin inda ka samu wannan doguwar riga don ka san in kana magana akan freedom of expression kuke jago eh? eh speech ko kuma an menene na yaran na yawa to eh, wai albarkacin baki to a musulunci ne kowa nan to musulunci ne to kaji ne ce la to ya abdallah ya kai bawa Allah karfe mangarawa ya haƙuri sun da ala abdullahi ibn umar ɗan sake sa aka kira masa ɗansa abdullahi ɗan umar alamu jibbu ahad haka ne ko babu ainihin wanda ya amsa masa faƙalai sai ce ya abdullahi mutane da ya aika a kira abdullahi ma aka ƙi zuwa a kira mun abdullahi Salamu Jibbu ahad aka kyale shi kawai eh shi magana ce ya wakilce su yi salmanu shi ya yi magana ne saura ya a bakinsu ne ya faɗa abin da ke su abin ya dame su an fahimta yi eh duk wanda yake fitowa rediyo da an ba shi ɗari kwabo kiran su waye ba so saba sunansu mai magana da yawon shugaban ƙasa wancan da kaza ba ka suke ba an samu tsaro ka mutum ita ƙarya saboda ɗan abin duniya ka ce don girman Allah ya aika 'ya'yansa da direba su bi hanyar Kaduna zuwa zuwa Abuja eh ai nan kusa a fara ta nan ai sai an tsallake nan ya eh, koma haka ba su bi nan Kaduna zuwa zuwa zuwa Abuja Abuja zuwa Kaduna 'ya'yansa su bi su wuce ko kuma shi ya taimaka mana ya zo ya yi gaban abinsa ai gwada sa'a zai ko tunda an samu mai tsaro amma kana yawo a jirgin sama malam ana kashe bayan Allah a kasa kuma kana ƙarya amma za ka basu da ɗaya wahalar da ka tsoma su a ciki amma ka bi duniya kana faɗa kana magana da CNN kana ƙarya kana cewa Najeriya is safe ba ƙarya take wallahi ƙarya ne babu tsaro a kasan nan yanzu ka ga wani abu in ya mare fa sun baro katsina kano zamfara sokoto yanzu sun yi tsari da motocinsu manya-manyan brazil sai wanda mai cewa sai a zo a aje su a kaduna a filin jirgi na ƙasa sai su hayo jirgin ƙasa a kawo su kubuwa sai wata mota ta ɗauke su ta su wato a dai tsallake wannan tarkon mutuwa tun da su aka ga suna da haɗin kai nan suke tsayawa su hayo mota daga nan masu tafiya abin ɗin kirsimeti ana gane abin karke dubara ce suka yi madadin su tafi kai tsaye daga katsina daga kano daga sokoto ba haka suke yi ba da sauran garuruwa sai su tsaya kaduna yanzu haka suke yi sai su hayo wannan jirgi sai kawo su nan su sauka kubuwa sai a sake ɗaukar su kauce da su kuma ba ga laifinsu ba ko ba haka ba idan an kama su za su ji jiki mutum da gaskiya idan mutum ya kauce wa sharri ba yi laifi ba amma wani ya fito ya ce lafiya ta sa ake haka kaga wannan ƙarya ne in yanzu ka je ka je ka gobe ka ce za ka tafiya da safe ka iya siyan tiket ko a cikin nan na sai suke dubu bakwai ƙwarai kuwa dubu bakwai dubu biyar dubu takwas tun da kana buƙatar tikitin jirgin abu shi wasu sun sai kuma da gaya wa mutane abin da ake ciki magana tsaro ba ta wuraren zamfara sokoto musamman gabacin sokoto da sauran wurare idan asbahata ne falatar ta zirin masa in ga safe to ganin dare fa sai Allah yi. in ta ga dare to yanzu ne aka fara ganin alamun za a samu tsaron kuma muna roƙon Allah ya sa nasara amma iya abin da muke faɗi a iya inda aka tsaya a yanzu ke tsaron shi sama ina mutum ya riga ya saba kansa sai ya fito wa al'umma kiriya yanzu dai Umar ɗan tsabi an taka masa burki Umar da kansa to sai ya ɗauki nauyi da kansa ya ce ya Abdullahi ibn Umar ina ɗana abdullahi ɗan umar faƙale ce labbaika ya amiral mumini yaron ya amsa gani nan ƙale ce a saubun lazi ko a saubun lazi zartu a fihi wa saubat ina tambayanka ga yawo mutane ni ke tambaya amma mutane su ji amsa wannan tufafin da ke jikina shin naka ne kala allahumma na'am yace eh kun ganewa nawa ne da na ɗana na haɗe guri guda ɗana ya ban nashi na haɗa eh saboda Allah jama'a a zo a ce maka an zo buki gidan shugaban ƙasa ana rabon waya mai tsada an yi wannan ko bai ba sai wani ya cewa wannan bai kamata ba abin da ake faɗa haka bai dace ba wani ne ya ga dama ya yi musu wannan abin saboda Allah sai ka ce masallaci ya kai saboda Allah sai da masallaci zai kai ai duk wanda ya tsaya wannan wurin magana saboda Allah bai taso ba ya bada ne dan shi ma a bashi kwangila ko a mai wani sakayya wannan ai gaskiya ce a fili kowa ya sani tun da in dai taimako ake nema to gidan shugaban kasa bai cikin inda ake neman taimako sannan yan biki ba su bukatar taimako domin waɗanda ke cikin bikin nan waye matalauci wanda aka ba wayan nan dan yana talauci dan bai da wayan magana ya kamata wasu kullum abin da muke so a daina kariya. a tsaya gaskiya guda ɗaya ce wannan misalin tabbazir da aka yi na alamun basaranci da dukiya aka yi wannan abin da aka yi sai mutum ya zo yana kare abin to mu masu wa muke magana da su abin da aka yi ana gane wannan ai yanzu duk mutumin da aka zo biki na ina shugaba izo yi banka kudin sa ya kashe yadda ga dama ya karna kudin sa a kaina malam gobe in yi abin da bai dace ba ban iya mashi magana ba san ko kun fahimci inda matsala ta zo ba ba ne karatun da muke yi ba in duk kana shugaba ka bari ana karna da dukiya a kanka to malam ba ka iya tsawatawa a bai ba za ka iya ba sai dai ka shiru ana kallon bannan ka fi karfinka umar ɗansa ɗazi sai da ya nemo ɗansa ya masa shida cewa tufafin da ke jikina haɗi ne tsakanin nawa da na tsana shi na haɗa na samu na tsinka riga wadatarsa ne eh. faƙala salman sai salman ya ce al'an faƙul nasma yanzu an zo wajen faɗi ci gaba da wa'azi ci gaba da jawabi shugaba za mu saurare ka yanzu E, kuma a wani lokaci kuma shugaba ma yakan zama alkhairi gare shi a tuhumi shugaba yana zama alheri gare shi domin zai ba shi dama ya yi magana ya wanke kansa da ana masa wani kallo sai a dawo a gamsu ana fahimta yi yanzu kila inda salmanu bai masa haka ba don Allah wanda zai tashi da wannan kaikayin a zuciya mutum ɗaya ne ko biyu amma da aka tuhume shi fa Allah ya ba shi dama ya wanke kansa tuhumar da aka yi masa bata zama alkhairi ba ashe masu fitowa suna tuhumar shugaba mafi yawan lokaci sun fi zama alkhairi gare shi akan waɗanda suke masa bambadanci suna masa ƙarya muna fita jama'a waɗanda suke fitowa su ce kai abu kaza da ake ba daidai bane Allah ya ce shugaban sai tunani sai ga eh gaskiya ne ba daidai bane kuwa wa qala yasar ibn nabi yace wallahi ma takaltu li umar daqiqa qattu illa wa ana lahu asif wannan bawa Allah yasar ibn numair ko namir yake cewa wallahi ba taɓa kwaba wa umar gari ba wanda za a yi masa masa a gidansa fati ina mai saba masa yadda ya ce in kwaɓa garin ba haka nake kwaba ba ba so ko kumfance shi ba wato sai na saba masa na yi mai daɗi-daɗi ba haka ba haka nan zai ci da kaushinsa ga yadda ya ce in riƙe masa mai kaushi mara daɗi sai na saba masa na ɗan kyautata abin ban taɓa masa ba sai na saba masa a gairi rajin bil akili min haza dakiki ba tare da yana yadda da ya ci wannan garin ba gilalatan ala khushunati khubzi umar wannan yana gwada maka kaushi irin na waina ko masa da ake umar a gidansa umar na shugabanci haka ake masa ta sai malam matsalarka sai ka ɗauko abubuwan da ke faruwa zamanin sahabbai ai yanzu ba zai yiwu ba sai wannan ba zai yiwu ba ya riga ya wuce musulmi ke faɗa haka ko ma malami bil ahara malami ya faɗa ka ya nuna ce nuna da cewa rabu da shi ya ba kawai ne yanzu ana maganan eh, eh, abin nan digital abin nan ka zo ka abubuwa na kauyanci sai ba kauye ne to menene daidan kai ka kawo daidan me ya shi An zuciya Allah gyara zukatanmu fa in sa'alta an tawadu'ihi kai idan ka tambaya dangane da tawazu'un Umar fasma bil qalbi wal jinani wal basirati wal ka saurara da zuciya ka sauraro na zuciya ka saurara da gabanka ka da basirar ka sannan ka sako kunnuwanka ka ji labari in kana maganar tawalu'u ne na Umar ƙolo Anas radiyallahu anhu ga Anas ɗan Malik mai hikiman manzon Allah shi zai koro mana labarin da kansa yace samitu Umar ibn al-Khattab ridwanullahi alayhi yawman yace wata rana naji Umar yana faɗi wa kharajtu ma'ahu na fita tare da shi ne hatta da kala ha'idan sai ya shiga wani gini fa sami'tuhu wa huwa yaqulu nan ne naji Umar yana cewa wa baini wa bainahu jidarun yace akwai katanga tsakani na da shi yana bayan katanga ina jin abin da ke faɗi ni ina nan bai san ina ji ba wa huwa fi dawfil ha'id shi yana cikin ginin ni ina wajen ginin yana cewa Umaru amirul mu'minina bakin bakin eh Umar yanzu Umar da ake kira wai shugaban masu imani shugaban musulmi sai iko sai Allah bakin kalma sai ta mamaki lalle tabbi kamar idan bawo ce tabbi yanzu ni ne ake cewa sarkin musulmi sai ce wallahi ya bunan khattabi ina rantsuwa da Allah ya kai ɗan khattabi la tattaqiyan Allah aw la yu'adhiban laka ko dai ka ji tsoron Allah ko Allah ya maka azaba yanzu Umar yana wa kan shi wa'azi duk ne ka ce wa kanka wane ka ji tsoron Allah ko wani ya ce maka duk ne amma dai zaman lafiyanka a ce ma ka ji tsoron Allah duk wanda ya rasa wanda zai ce masa ya ji tsoron Allah wannan ya taɓi eh. an ka rasa wanda zai ce ma ka ji tsoron Allah ya shiga uku shugabanmu annabi Muhammad mai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu Laha. ya kai wannan annabi ya ji tsoron Allah idan an cewa annabi ya ji tsoron Allah ka ga wani malami yau da wani malami zai fito ce wani malami ji tsoron Allah sai an sami yan taratsi yan bani na iya sun ci gaba da zagin wannan wata ji wannan ɗan ƙaramin ɗalibi ina ce wa malam wane ji tsoron Allah wai ɗan ƙaramin ɗalibi na ce ma wane ji tsoron Allah to tsoron kato zai ce ji tsoron wa ake ji don an ce ka ji tsoron Allah laifi ya kai mata ba Umar yana cewa kansa ya kai Umar ɗan Khattabi ka ji tsoron Allah ko ko Allah ta'ala ya azabtar da kai Eh? a shi yana gaya wa kansa ya kai umar ka ji tsoron Allah yana wa kansa wa'azi to za ka ce wa kanka ka ji tsoron Allah kuma za a ce ma ka ji tsoron Allah kuma cewa ka ji tsoron Allah ba zagi ba ne ba reni ba ne kamar yadda wasu ke fassarawa eh ba reni ba ne ka ce a ji tsoron Allah ba reni ba ne Walan ma kadima umaru bilad shami lokacin da umar ya zo sham ya fita falastin dan ya ainihin bude falastin a'adaha Allah malai ya addu'a yace Allah ya dawo da falastin hannunmu faradat alaihi makhadatu da ya samu umar shine wani ruwa ko kace wani gulbi kace ko kogi ko sai ya ainihin bujiro wa umar sai ya hai fara zala an ba'idihi ya sauka da raƙuminsa wakala a mawuce hai ko atin ya ainihin cire takalma ko kufi ga yaken ƙasa in kun kalla ya fasara ko Umar ya cire takalmi tun da in zaka shiga ruwa musamman takalmin fata in ya jike zai maka nauyi kuma zai rika yin wari sai eh, kokarin cire takalmin sa fa amsakaha bi yadihi Umar ya kama takalmin ya rike ruwa ne Umar zai tsallaka tsaya ya sako raƙumi ya cire takalminsa ya rike a hannu fa kaza Umarul ba'a wa ma'ahu ilihi Umar ya shiga ruwan nan tare da raƙumin sai tsallaka da kansa muna ganewa mu fa muna wani lokaci wato wasu so suke sun muna na fahimta mu fa mana muna cewa gwamna zulum yi daidai da sahabbai mu ba haka muke faɗi ba. amma akwai abubuwan da ke kwatantawa akwai bidiyon da za a ga yana na ƙafa za a shiga ruwa akwai bidiyon da an shiga kwalakwa da shi haka ne ko ba haka ba gwaninta ne ko ba gwaninta ba a ce gwamna ya zo a shiga kwale-kwale za a tsallaka wani ƙauye eh? an je da shi daji wani wurin mota ba ta je ba ya je a ƙafa za a nuno maka shi an hau da shi mashin an goya su a mashin za a shiga wani wuri in ya shafi kwale-kwale a shiga da shi in ya shafi ruwa a shiga da shi shi wanda ba ita bace siffar da muke karantawa a nan dan mutum yayi kokari ya tsaka wani abu yayi irin wannan abun arziki shin me yayi laifi dan mun ci yayi abun kirki ya koyi da shi eh me yayi laifi ko sai ka ce ya bamu wani abu nawa ya bamu gaskiya ce guda ɗaya ce ba ta bukata a doma so muke a zama irinsa yanzu ga gwamnonin Najeriya irin gwamna zulum ne gwamnonin Najeriya ce sun yi kwatanta ina gada ba mu samu wata matsala da muke cikinta ba ana ganewa wani bai san an ta wuce government house sai ka ko airport road bai san halin da hake ciki ba suna ganin wannan kamar wasa wuri fi kawai ya sani government house airport road kuma wallahi ranar tashin alfiyama duk waɗannan malaman da alaramomin masu kawo aya ko idan Allah ya kai wallahi ba su iya kwata shi kuna fahimta duk wani alaran ba umara ya je maka ba ko tarewa ya a maka hattal mauti wallahi bai iya kwatar in Allah ya kama ka ko nawa za ka bada ka ce wai ka tura malamai umara umara wa ya ce maka umara ke tura malamai kudin da za a kashe na malami yanzu umara na ba ta kai naira miliyan ba ma eh to naira miliyan ɗaya. wallahi ina gaya maka samu bayan Allah mutanen kawai ka ba su dubu ɗari ɗari mutanen kawai dubu ɗari ɗari mutumin da yake kawai bai da wata hidima da yawa dubu ɗari dai in sha Allah mutum goma da hannun suka ce Allah ka zo da mu lafiya sai Allah ya fi sauraron su akan matsayacin malamin nan da ka tura umara ana ganewa kawai malam yana so ya da jirgi kawai amma ba ba ibada ce ba ƙarya ce a ɗaya kuɗin al'umma tura ka wani wuri gara a ba mutane dubu ɗari ɗari su sai abinci kuma ƙarshe don da ka ba dubu ɗari ƙarshe ce fa ne zai fara yi a shi ka ba gidan duka a ci saboda Allah jama'a wai kuma wannan abun ba dama a faɗa kuma ba malaman gida ba na sunna a wajen rige-rigen umar inda umar gwamna sai ko umar wani abin nan gida su je eh, wanda suke cewa ahlus sunna ne kama ya kulun su basri ce ai dole a rika ware kaza a je a yi addu'a wane ne ya ce akwai wani mawuci da ake addu'a wanda wani wuri addu'a a masallacin nan akwai laifi a gidanka akwai laifi a gidana akwai laifi kowa ya addu'a inda yake in ana ruwan sama ya addu'a غير الأذان والإقامة أيا addu'a? في a yi addu'a? sannan a daɗaɗa wa mutane a kyautata wa mutane sai a yi tawassuli da kyautata wa mutanen da aka yi Allah ya kawo nasara su ga a samu nasarar ba amma malam kawai ka yashe kuɗi kace ka tafi umara kuma dan an fada ka kama wasu kumbura kuma dan ka gada ba ka mutu me dan ka mutu ma gaba ka ci mutane su ga kansu gaskiya wallahi tun kafin aje gaban Allah kana da dama yanzu ka warware ka ce ka jama'a abinda na ce jiya ba haka yake ba yanzu ba ko ubarar da ake bada ba a bada to an ki a bada to insha Allah saboda yanayi a wannan gaba za mu tsaya a yi haƙuri to kai karatun ma ai rabi eh amma dai mu tsaya wannan gaba sai mu tashi a ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah